ita dai tarbiya ta addinin musulunci ko kuma tarbiya gaba ɗaya musulunci ne zo da ita kuma babu yadda za a yi ka fahimce ta sai ka fahimci addininka ai kafin zuwa musulunci duk zamanin da ya wuce kafin musulunci ya ana ce masa jahiliya zamanin jahiliya saboda mai saboda jahilci ba su san ma inda suka fuskanta ba ba su da ilimi daga sama ana cin wannan jahilcin na taɓarɓarewan tarbiyya duk wani abu na ɓarna da ka sani ana yin sa a wannan zamanin sannan ubangiji ta la aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi wanda zai goge wannan jahilcin a nuna mutane ga abun da ya kamata su yi a rayuwarsu don su zama masu tarbiya amma idan ba a fahimci addinin musulunci ba babu yadda za a yi a fahimci tarbiya yanzu yayin da ba musulmi ba ai sun san rayuwa na addini na duniya kamar yadda Allah ta ce ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun sun san zahiri na rayuwar duniya ba abun da ba su sani ba kila sun fi mu sani ma to amma suna da tarbiyya? duk ƙasar da ka je ta arna za ka samu lalacewan tarbiyyanta ya ninninka na kasar musulmi kuma a cikin sun wasu sun fi wasu gurɓacewa har an waye gari yan iska ma suna shugabantansu yan iskan cikinsu wanda suna ganin wane kawai shi kwata-kwata ma bai da bai ma san me yake yi ba a rayuwarsa saboda gurɓacewan tarbiyyansu me yasa ta ta ta ta saboda ba ba su san ilimin addinin musulunci ba ba a kansa suke ba kuma babu abun da zai gyara tarbiyan dole sai ilimin addinin musulunci dole sai an san addini idan ba a san addini ba kuma ba yanda za a yi tarbiyan ta gyaru amma za a ga mutum damuwarsa kawai ilimin duniya ya yi ilimin boko mai zurfi ya san me yake tafiya a duniya amerika da rasha da ingila da faransa da china me yake tafiya kullum wannan za ka zama da shi zai maka awa ɗaya yana bayani amma abin da ya shafi addinin sa ba abin da ya sani ta can yake da basira amma bangaren addinin sa bai da basira to sai na zai samu tarbiya fatinin biduniyahu basirin naqidin mutaghafinin fi dinihi mutaballidi haridin idza ma fi makhaffan jahuhu wa idza yusamu ilahuhu lam yahradi duniyan ya san ciki da wajenta ya san wajenta kai don cikin kan Allah ta'ala bai ce sun sani ba ta suka sani ba su san baɗininta ba amma abin da ya shafi harkan addini kuma shi balidi ne marafkani ne bai san me addinin sa ba yasa an taba Allah bai damu ba sai an taba alfurmasa to saboda haka dole ne sai an fahimci addini kafin ma za a gane wai wannan abu tarbiyya ne ma ko ba tarbiyya ba ya za ka gane wannan abu Allah yana son sa ya yadda da shi dole sai akwai ilimin addinin musulunci wasani wa mala san san akwai abin da zai na'am idan aka yi magana akan jahilci abu ne musiba ce hatta wanda yake sunan yankansa ne jahili amma yana gudun wannan sunan sayyiduna ali yake cewa ya ishi jahilci na kowane mutum ya guje ya zamanto sharri mutumin da yake asalin sunansa kenan jahili kamar yadda zaka ce mal hasan ko kuma ka ce hasan mal bashirin ce na'am to shi kuma ya kamata in ka ce malam jahili ya ce na'am amma kana faɗa sunansa ne kuma ya san haka yake zai fara kokowa da kai ya ishi ilimi daraja kuma wanda ba mai shi ba ya ce shi na shi ne kana malawa ne zai ce na'am da za ka ce wane baka ce malam ba sai an ji ku kuma shi ba malamin ba ne waɗannan abubuwa a ƙur'ani annabawa da kansu suna rokan ubangiji ta'ala kada ya sanya su daga cikin jahili Allah ya yi wa annabi Nuhu azi inni a izuka an takuna min al-jahilin annabi Musa yace da mutane tattakhizuna huzwa kana a'udhu billahi an akuna minal jahilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa wani sahabinsa a ayyartahu bi launihi innaka mur'un fika jahiliya ya ishe mu sharrin jahilci duk da wayan larabawa a wancan lokacin ba su fahimci cewa ba tufa bane yake sabo mai tufa ne yake sabo amma suna dawafi a jikin ɗakin kaba tsirara mata za su tube su sa sai ganye su tsare al'auransu suna waka suna al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada fala uhilluhu yau kam kowa zai ga abin da ake boyarwa amma duk wanda ya gani ba zai samu ba me yasa kuka yi haka saboda suka ce ba za mu bauta wa Allah ba a cikin tufan da muka saba wa Allah a ciki ina mai sabon yake yana nan wannan shine jahilci saboda malamai sun ce jahilci shine khuluun nafsi an lilim wa hadha huwa al-asl ko kuma itikab wanda yake abun da yake bi khilafil asl kayi itikadin abu kuma ba asali haka yake ba ko kuma kayi abu wanda yake sabanin haka wanda yanzu galibin mutane mu sun dauka idan aka ce jahili ba ana nufi da ilimin addini ba lalan ko ka kai kololuwa menene a duniya da ilimi ka ɗibi a na komai kai profesa ne amma baka san addinin ka ba sunan ka jahili kwarai da gaske saboda abin da Allah ya halicce ka dan shi baka sani ba idan aka tambaye ka wani abu mai sauki ba za ka sani ba kai da za a tambaye ka wane ne malami ba za ka gane ba inda za ka gane jahilci bala'i ne wani mutum ya bata da matarsa sai ce ya sake ta aka yi biko uban yace bai yadda ba sai yaron ya je wajen malami sai ce to tunda iddanta bai kare ba ka je ka rike auren ka ka ce na dawar da ita sai uban ya ce to za mu gani sai ka kawo sabon kudin aure Ka yi akwati ka yi wane ne sake na kitayya baba ba haka bane idan miji ya mai da matarsa kafin yadda ya kare ai ta zama to matarsa jahilci ne a ce wai bata koma ba ce to ka ce ni jahili bar mu gani aka yi ta rigima sai da aka je gaban sa'ansa wanda yake malami ya to amma fa yaron nan bai yi kuskure ba duk dai kalman ba haka ya kamata ba amma wane da kan kai malami ne ya ce babu ya ce me sunanka kenan kuma me abun da kai kenan wannan ai addini ne ya mai da matarsa ta koma maganan ka ce hakan nan shine jahilcin ai kuma in ka yin ai kai ne jahilin kaga sunan shi ne amma yana neman kokowa ko saboda haka da muke magana akan jahilci kuma jama'a za a faɗa hululi da za a fita a ciki fama ma abin da nake so shine har ga Allah idan mutum zai yi karatun fa ya san malami wata rana wani ɗalibi ya fita da malaminsa suna tafiya ana nan yana so ya ga ladabin yaron dama suna tare da rawani da suka kama tafiya sai malamin ya cire sa can sai ga wani mutum matsala ta dame shi sai zo ya kyale malamin sai ya je wajen wannan mai haiba mai sura mai kyau wanda yanzu a mijiya galibi idan ka ga sai ka ɗauka cewa duk wanda ya sha rawani ya yi wane ne ya wane ne shine malami sai je kama tambayansa sai yaron yake a a'a fa ba ni bane shehi fa huwa shek sai ce a ai kai ne mai rawani sai ce ba rawani zaka bi ba nace maka ga malam to dama akan jaki suke da ya matsa masa sai yaron ya tube rawani sai ya sa a jake ce to tambaye jakin nan <laughs> tunda shine malam sai ilimi za ka tambaya ni almajiri ne ga malam nan to wannan ma yana daga cikin abin da yake cutar da mu wallahi nan wannan ma nau'i ne na jahilci ka kasa sani ina kake karatu ka kasa sani me za ka karanta wa za ka tambaya shi ma nau'i ne na jahilci sai mun gane wannan tukunna na to ah, wato dai jahilci cutarsa a bayyane take a jahalu barun abun da ba mai inkarin sa cewa jahilci abu ne mai cutarwa to sai dai menene maganin shine wanda malam Hassan ya fara tabo mana ibn al-qayyim yana cewa al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka al-alim rabbani to abun nan jahilci cuta ne mai kashe mutum ba fa rauna naka ba har lahira zai kai ka cuta ce da za ta kashe ka ta gama da kai babu wata al'umma da za ta ci gaba babu ilimi a tare da ita yace amma maganin wannan cutan abubuwa ne guda biyu nassi na alqur'ani ko nassi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da hadisi kuma malamin da zai siffanta maka yadda za ka yi amfani da magani shine al'alumin rabbani malami na Allah to kaga dole sai an samu ilimi daga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama malamin da zai koya maka din mai tsoron Allah ne kafin ka fita daga wannan jahilci in ko ba mai tsoron Allah bane zai ƙara batar da kai ne don zai tsora ka akan son zuciyarsa saboda haka menene mafita kenan daga wannan jahilci na addini kila Dr. Bashir yana da abin da zai ce maksar da ya ce wanda bai sani ba ya nemi sani mai ahlari ya ce wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahifi bai halatta ga mutum wanda yake alƙalami ya hau kansa ya aikata wani aiki a cikin musulunci face ya san hukuncin Allah a kai imamun nawawi yake cewa sanin hukuncin Allah dangane da kowace mas'ala da yanayinsa in ka san abin da ya shafi sallah amma baka san abin da ya shafi kasuwanci ba to kar ka shiga kasuwanci sai ka nemi ilimi akan halal da haram in baka sani ba bai halatta ka shiga kasuwa ba saboda haka Umar ibn al-Khattab ya kasance a lokacin yakan shiga kasuwa ya fatattaki waɗanda ba su san hukuncin saye da sayarwa ba ita ku fita kasuwanmu ya tattambaye su in baka san ga halal ga haram ba ka fita kasuwa bai kamata ka yi ko ka ci haram ko ka ciyar da wasu ba maganin rashin sani shine a nemi sani alƙur'anin nan kuma Allah ya sanya shi ne a cikin zukatan bayinsa fi sudurin lazina utul ilm yana cikin zukatan malamai haddansa da kuma fahimtansa da fassara shi saboda haka wurin malamai ake zuwa don fahimtan addini fahimta kuma ba za ta yiwu ba sai ka je ka ba da lokacinka ilimi in ka ba shi wani ɓangarenka ba zai baka komai ba amma in ka ba wa ilimi gaba ɗayanka to sai ya ɗan ɗakura maka wani ɓangare daga jikinsa saboda ilimi marowaci ne baya bai wa kansa ga rago wa'azi baya mai da mutum malami sai dai ya wayar da kai wa'azi baya mai da mutum malami sai dai ya wayar maka da kai abin da zai taimaka maka ka fahimci addininka sosai shine ka je ka zauna kai karatu akwai bambanci tsakanin yaƙi da jahilci da kuma karatu don ka iya karatu da rubutu wannan ka yaƙi jahilci amma shin ka karantu wane ne makaranci shine wanda yake aiki da karatunsa ko aya ɗaya ka koya in kai aiki da iliminka to ka yi karatu amma mahaddacin ƙur'ani da hadisai baka aiki da abinda ka karanta sunanka jahili ko da kuwa kana iya karatu kana iya rubutu saboda haka malamai a turanci a ɓangaren tarbiyya suke cewa akwai bambanci tsakanin wato yaƙi da jahilci da kuma tarbiyya you can be literate but not educated ta yiwu ka iya karatu da rubutu amma kai baka da tarbiyya zan ba mu misali saboda wa aka yi efcc saboda jahili ko saboda wanda ya karatu saboda jahili an taɓa ɗaukan wanda bai taɓa zuwa makaranta ba efcc ta zo ta kama shi duk wanda ka ga a wurin gingima gingima certificate da courses kwasa-kwasai ba ma a Najeriya ba experience na, na aiki 30 year experience na aiki amma yau wasan ɓuya yake yi ina ilimi shin kayi karatu kayi ilimi ko ko kaya ki jahilci iya karatu da rubutu amma fa ba kai amfani da karatun مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الشمار إنما شفاء العي السؤال قتلوه قتلهم الله ما جني رشد سني أي كراتون imam bukhari ya kawo a cikin sahihin sai ce babun al'im, qabla al-qawli wal amal babin da ke bayani akan sani kafin furtawa da kuma aikatawa saboda haka a takaice maganin ba a sani ba a sani kuma ba a yi makara ba gemu baya hana ilimi salamu alaikum wa alaikum salamu wa salamu wa ah, wato dai nan maganin fita daga wannan matsala na jahiltan addini shine a koma makaranta a je a ci gaba da karatu kuma ta kowane bangare kuma ba a makara ba kamar yadda malam ya faɗa Salihu bin Kisan sai da ya kai shekara casa'in ya fita neman ilimi kuma ya zama babban malami ga hadisansa a cikin Bukhari So da haka karka ce a ka girma ko ka tsufa sannan kuma hanyoyin samun ilimin an yalwata su ma yanzu ga gidan rediyo ga talabijin kuma ga shi za ka zo masallaci ka zo ka koyi ilimi ba tare da ma ka iya ja ka fassaran ba ka koyi tarbiya a wajen sannan kuma ka tafi da wani abu na hukunce hukuncen ilimi so da haka dole ne mu tashi kai tsaye mu yaƙi jahilcin da yake damun mu na addini idan muna son mu zama al'umma wato ainihin masu tarbiya ko mu jazinci dukkan inda ake yin karatuttuka manzo Allah ta sama ce wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul janna qala hilaqu dhikr idan kuka wuce inda ake abin da kuka wuce dausayin aljanna ku tsaya ku kiyo suka ce ina ne dausayin aljanna manzo Allah ta ce inda ake zama ana karatu ka dinga bibiya kamar yadda kake ba da awa goma na neman abinci ko takwas a rana ɗaya ka ba da awa ɗaya ko biyu kuma na fahimtar addinin ka sai zama ko baka zama malam ba kana da wayewa a addinin ka don ba kowa ne zai zama malami ba amma wayewa a addinin ka kuma dole ya zama kana da shi saboda kana lizintan inda malamai suke karatu zan ba ma lasan ko zai ci wani abu man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama fi zulumati laysa bi kharij minha inna aradna al-amanata 'ala samawati wal-ard wal-jibal fa bayna an yahmilnaha na وأشفقنا منها وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا jahilci hanya kawai shine karatu amma karatun da muke faɗa kullum muna jaddadawa shine dole al'ilmu bi talaki al'ilmu bi ta'allum dole ya zamanto kana da malami man la shaykha lahu duk wanda ba ya da malami shaidan zai zamanto malaminsa sannan malaman hadisi suka ce ba a karban ilimi a wajen musahafin musahafin shine shi zakrafa na littafi yake gani in ya je bookshelf duk littafin da design na ya burge shi mai kyau shi zai dauka bai san akidan ba bai san meye ake ciki ba shi kawai zai karanta shi kuma duk anan zai addinin sa dole kana da malami ladduba na malaman hadisi sun lura da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa Allah da kansa yake wa innaka latulakal qur'ana min ladun hakimin alim kuma talakki ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan manzon Allah ya gaya mana mala'ika jibrilu yana masa muraji'an alqur'ani mala'ika jibrilu ya zamanto wanda ke maimaita karatu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya kai ga lokacin da ya fara aka fara saukar da qur'ani sai da aka matse manzon Allah ya ji wahala amma damuwar mu yanzu abin da yake sa mutane ba sa yin ilimi wata rana mun je karatu gidan malam Sani Rijiyar Lemu yana cewa na zo Najeriya abun mamaki tun yana karatu ya ce wallahi wani ɗan saurayi ya zo ya same ni da nasa'insa da ibn maja da tirmizi da jan bairo, ya ce ina so malam da wuri kafin ka tafi in na karanta hadisin nan kawai ka ce min da ifi ko sahihi yana so karatun da malam ya je ya gama rayuwarsa ya bashi a cikin sati ɗaya ko biyu da malam zai yayo na a nan kano kaga yana da wuya to don haka dole sai ka zo ka lizinci malamai shi yasa magabata suna cewa ka je wajen malawa ne kai karatu fa ta'allam min adabihi karatun da nake so ka dauka halinsa kawai dabi'arsa ta'allam min fulan wa ta'adda ka dauka daga min samtihi yanda yake shiru yake kula da al'amura ka je wajen wane ka ɗauki fikihunsa ba zai yiwu ba ka zauna ka karantar da kanka ka zamanto malami to kuskuren ka shi zai fi yawa shi yasa daga cikin bakar abu zai ya kawo labari irin waɗanda suke ɗaukan karatu a littafi kawai cewa wani da ya karanta aka ce habbatu sauda shifa'un li kulli da to littafin sa sai aka samu khata il masba'iyya sai aka rubuta hayyatu sauda sai fita dinga bin shuri yana neman macijiya katuwa aka ce shifa li kulli da waraka ne ga kowane abun nan idan ya samu macijin kuma ya sare shi ya mutu daga ina ya dauki wannan halittafi ya gani to haka idan ba lallai bane ka karanta a wajen malami ba za ka zamanto abun nan ba kuma dole ne sai ka yi hakuri kar ka ɗauka ka ce yau kai ma za ka zama malami a ji ka yadda ake jin malawa ne a cikin kwana ɗaya a cikin kwana biyu baka je ko ina ba baka sha wahala ba baka taɓa barin gidanku ba ba zai yiwu ba dole sai ka wahala sai ka ɗanɗana sai ka yi tafiya sai ka yi haƙuri sai ka ɗau lokaci Allah ya taimake mu to eh, bayani akan abin da ya shafi jahilci da kuma maganinsa wato yana buƙatar lokaci mai yawa kuma ko shakka babu ilimin da zai sa ka fita daga jahilci na addini har wanda za ka zama mai tarbiya irin na addini musulunci yana buƙatan lizimtan malamai yau da gobe da zai yi a lokaci guda ɗaya a gaya maka dukkan abin da ya kamata ba kuma duk wanda ka ga ya bata addini abu biyu ne ya ɓadda shi ko jahilci ko kuma bin son zuciya kaga nasarar jahilci ne ya ɓadda su sai suka ɗauki annabinsu ma Allah ne abun bauta suka ce ɗan Allah ne suka ce Allah ne kuma jahilci ne ya sa suka yadda suka yi imani cewa yahudawa sun kashe annabi isa har suke sa cross a wuyansu cewa ai an kashe shi an tsire shi sun yadda shi ne allansu kuma an kashe shi sun yadda amma ilimi kuma bai yadda cewa annabi isa allah bane manzon allah ne kuma bai yadda cewa an kashe annabi isa alaihi salatu ba kamar yadda qur'ani ya tabbatar mana to idan ba ba yi ilimi ba za ka bata ka zama wawa ka dinga yin wasu abubuwa na marasa hankali saboda rashin wayewa a a addinin addininka sannan kuma ilimin ba zai taɓa samuwa ba dole sai ka lizimci malamai sai yau da kullum duk inda ake karatu kana bi yau ka je gobe a gaya ma wannan jibi wannan a haka ne yana taruwa a kwakwalwanka a zuciyarka har ya zama ka samu tarbiya ko kana ka iya larabci kamar yadda malama sai ce ba za ka je ka buɗe ka karatu takardu kana ta karatu ka ce ka fahimci ilimi ba kuma ko ka fahimci wani abu na ilimin ba ka san ladabin ilimin ba shi kuma al'adabu fawqa al'ilm ladabin yana sama da ilimin shi yasa mahaifiyar imam mali da ta dauke ta kai shi wajen rabi'atul ra'ayi sai ta ce gashi na kawo maka shi ya koyi ladabinka tukun kafin iliminka saboda tarbiya tana sama da me tana da sama da ilimi in kuma ka ce a kai ba ruwanka da malami zaka gane me to zaka ƙara bata ne يظن الجمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم ولا يدري الجهود بأن فيها غوامض حير العقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ dalalta an siratil mustaqimi wa taltabisu al-umuru alayka hatta takuna adalla min tumal hakimi saboda haka malami ma mai basira in ya shiga littattafai yana timo cewa ya kasa fahimtar wasu matsalolin sai ya tuntubi malamai yan uwansa balle tana kai da ba malami ba ne kace zaka fahimta a littafi in kai haka kuma al'amura za su rikice maka na ilimi su tarwatse maka sai ka fito malhaki mai bata wanda ya je yanka maciji ana ce ana mutuwa saboda bai gane alhabbatu sauda ya karanta shi da alhayyatu sauda kamar yadda malai mana bayani to ɗaya bangaren kuma shine ka san gaskiyan kuma ba za ka bi ta ba shine bin son zuciya kana da ilimin amma kuma ba za ka ainihin yi aiki da abin da ka sani ba shine wannan dr bashir ya fara taɓo mana wato ainihin wannan kuma shi ya halakar da yahudawa suna da ilimi amma ba su yi amfani da ilimin su sai suka zama a duniya ma ba wanda ya fi su barna ba wanda tarbiyyar su ta lalace a duniya irin wa'annan mutane irin yahudu to wayannan matsalolin da zamu tattauna suna da yawa amma dai zamu takaita a minti bibbiyu bibbiyu insha Allah zamu tabo su saboda rashin lokaci kuma dangane da abin da ya shafi bin son zuciya wanda yake lalata tarbiyyar mutum menene mafita bari in fara da Dr. Bashir a cikin minti da ko biyu son zuciya wani irin abin bauta ne mutum yakan bauta son zuciyarsa Allah ya ce ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ba ni labari ne kan mutumin da ya mai da son zuciyarsa ita ce abin bautansa ma'ana takan umarce shi yayi yayi in ta ce bari ya bari ba Allah ya ce ayi yayi bari ya bari ba son zuciya ita take makantar da wani ba wai bai sani ba wata rana wani daga cikin manyan sarakunan ƙasar nan Allah ya ji kansa ya rasu sai daga cikin malaman yan uwa yana garinsa sai ya ce masa malam abin da kuke faɗin nan wallahi gaskiya ne abin kuke faɗin nan gaskiya ne amma mu yanzu ba za mu fahimta ba amma yaran mu suna ganewa duk maganganun da kuke yi mun fi fahimta sama da malamanmu da muka tashi muka same su ku ci gaba da yi gaskiya ne yaranmu suna ganewa amma fa ni kam wanda ya zo fada ta yace zai gaida ni a tsaye zai gane kurinsa zai gane kurinsa a'a ni kan ba za ka zo fada ta kace za ka gaida ni a tsaye ba in mun haɗu a hanya wannan ruwanka amma ka zo fada ta ce a tsaye kuma baka isa ba amma magana da kuke gaskiya ne ku ci gaba da yi ya san gaskiya amma sarauta ba za ta bar shi ya rusunawa wannan gaskiyar ba to akwai kowa da abin da ke hana shi karɓan gaskiya wani mulkinsa wani matarsa wani iyayensa wani ‘ya'yansa wani dukiyarsa wani kuma kawai ya cika ido yana ganin cewa yana da kyau yana ganin in ya bar gemu zai ɓace wannan haske da yake yi sai ya cire gemu yana ganin in ya bar gemu ba zai zama smart ba so sai ya share gemu bai bai sani ba wallahi ya sani so son zuciya in dai zuciyarka za ta ce maka kai ka bari ko da ya saba wa Allah to wannan zuciyarka ka mai da ita abin a bar bauta za ta iya halaka ka so bin son zuciya yana daga cikin abin da ke sa a bar hanya a lalace a tarbiyya babba ko karami wallahu alam kaga ka sani kenan ka take ah, galibi waɗanda suke sabawa Allah subhanahu wata'ala manya-manyan sabo ai sun san cewa haramun ne yanzu wanda zai karbi cin hanci da rashawa ya san haramun ne yake karba wanda zai sace kuɗin gwamnati a ofis ɗinsa ya san cewa haramun ne kaga son zuciya ne kenan saboda haka mutane ko da suna da ilimi na addini sai sun yaƙi son zuciyarsu kafin su iya zama al'umma ta gari fir'auna da jama'arsa ai sun sa annabi Musa akan gaskiya yake amma da gangan ne suka saba masa Allah subhanahu wataala da ya halicce su ya halicci zukatansu ya san me ke cikin zuciyan cewa yi wa jahadu biha wa saiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi inkari ne kawai amma a zuciyarsu akwai yaƙini abinda annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne sun yi haka saboda me saboda girman kai saboda nuna isa amma ba wai ba su san gaskiyan ba manzo Allah sai sama je da wani yaro ba yahude bai da lafiya sai ce masa ka ce la ilaha illallah ka tsira daga wutar jahannama yaro sai ya kalli babansa babansa ma ba yahude ne me baban yace masa sai ce adi abul qasim ka bi baban qasimu mana ya bi manzo Allah sai sama yayi abin da aka ce sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan sai Allah ya dauki ran yaro sai manzo Allah ya juya yana murna yana alhamdulillahi allazi anqadahu bi minan nar na gode wa Allah da ya tsamo da shi daga wutar jahannama da sababina a sai babansa ya san gaskiya kaga kaman daidai da kissan da Dr. Bashir ya bari kenan yara kan suna fahimta su je su yi amma shi a'a kaga ya yadda yaron sai fa ila ila don ya tsira daga wutar jahannama amma shi ba zai iya faɗa ba to gaskiya ka bi ta kawai ka saba wa son zuciyarka shine zaka zama bawan Allah mutumin kirki wa khalifin nafsa wa shaytana wa'sihima wa in huma ma habaka nusa fattahi ka saba shedan ka saba me son zuciyanka idan kai haka nan ne zaka zama bawan Allah mutumin kirki bismillah son zuciya abu ne wanda qur'ani ya zargi mai yansa, kuma ya tarkake ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ya nuna cewa alladhi yantiqu anil hawa yana kan bata Allah ya hazara annabi Dawud alaihi salam يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله إن الذين يدلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب sa'annan ubangiji ta'ala ya faɗa mana cewa wa man adallu mimman yattaba hawahu bi ghairi hudan min Allah na taba ganin wani mutum yana tsalle yana rawa yana rakasu ya rukice sai nace baba me maka dadi yake zikiri yake nace na ga jiya har da wasu kade kade yace kwarai dana nace to baba kuma kidiya addini yace he yaro mutum ma ana masa kidi balle Allah sai nace a so lafiya ka ta dai wannan son zuciya ne ko kaga kiyasin da yi baba kana rawa yace haka Allah yake yi wa kana kalle yake haka Allah yake yi wa me abun aibi a ciki nace har da kidi aka yace to mutum ma aka masa kidi aka masa kirari balle Allah <laughs> wannan son zuciya ne saboda haka son zuciya yana batar da mutum yana mai da shi ya zamanto zuciyarsa nan shine Allah sa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Allah ce wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa kalbi wannan shine ukuban idan mutum ya bi son zuciya don haka galibi abubuwan da yake faruwa ko misalin da Dr. Bashir ya buga mana cewa ba yi FCC don jahili ba mu duk wanda kaga aka kama shi ba wai bai san implication din bane ya karanta hanyar fraud yanda zai koyar yanda zai yi kaza ya kuma galibi ya yan uwa idan mutum ya bi son zuciyarsa zai zama to kamar dan annabi Adam na farko idan an samu furo fakula ku lura da Najeriya ku kwatanta da kisan dan annabi Dawud واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ديك شيء وتوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من ماذا؟ من الخاسرين طيب يا كشي bukatarsa ta biya kamar dan Najeriya ya sace bukatarsa ta biya yanzu an yi TSA an aje komai kudin ina zaka kai fa ba sallahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata ajastu an akuna mithla hadha al gurabi fa uwari sawata akhi fa asbaha min al nadimin yanzu duk wanda ya dauka kudin ya rasa wani a butu wani a salaga wani a gona wani a ina duk me yasa wasu yara ne yan garin ku ne wasu su aka ce su bincika kafin binciken Allah gashi an ɗauka ba gurin Allah kamar yadda da annabi Adam ya kashe dan uwansa ya kasa inda zai binne duk wanda yayi laifi da ganganci yayi wannan sai ya aikata laifin kuma sai ya rasa yadda zai sai ya birkice rikicewansa kuma shi zai tona masa a cikin sai an kama shi